babbar kotun jihar Kaduna da ke sauran karar da al'ummomin wasu garuruwa guda goma sha biyu da ke karamar hukumar Igabi suka shigar suna zargin rundunar sojin da ke jaji na hana su zuwa gonakinsu da yi. Ta ce ta ƙara ba da umarnin manoman su dangana da gonakinsu ganin sun ci gaba da ayyukan noma kafin zaman kotu na gaba. Barista Ibrahim Haruna Hamisu na cikin lauyoyin da ke kare al'ummomin da suka shigar da wannan ƙara. kuma ya yi bayani a kan hukuncin alkaliyar kotun mai shari'a hannatu balogon ta yanke a zaman kotun na jiya alhamis a yau an daga ne domin akwai ci gaba da shari'a sannan kuma akwai bangare na biyu wanda yake su kuma akwai wa'annan sojoji da kotu ta ba da dama cewa lalle lalle su bi oda su ba waɗannan mutane haƙƙinsu na zuwa wurin gonakinsu da zuwa gidajensu domin su samu damar watayawa da su da iyalansu kotu ta ba da oda kuma a yau ma ba su zo kotu ba to yanzu ya kenan eh abinda kotu ta umarta shine cewa lalle lalle ta daga cewa lalle lalle nan ba su zo kotu idan ba su zo ba za ta ba da oda shi shugaban soji na Najeriya ya kamo su ya kawo su gaban wannan kotu kuma hukumar ta hukunta su don ba da ya doka a hukuncin da aka yau kenan manoma za su iya zuwa gonan su inda ya dole manoma su je gonan su kotu ta ba da dama lalle lalle manoma su je gonakin su su wataya su bi hanyoyin su duk sa Zaria Kaduna su bi hanyoyin su yanzu yaushe ne za a dawo za a dawo goma ga watan goban Allah ya kai mu sai dai kuma lauyan da ke kare rundunar sojojin Najeriya da ke jaji barista Ali Ibrahim Omachi ya ce shi bai da masaniyar cewa sojojin da yake karewa wai sun hana manoma zuwa gona. client ya ce ban tabbatar da wannan batu daga waɗanda nake karewa ba. amma dai daga bayanan da nake samu wurin manyan jami'an sojin da ke jaji ba su takura ko suka hana wani manomi zuwa gona ba sai dai kuma koma menene zan koma ga rindunar sojin da nake karewa domin nana ta shawarar da na ba su cewa su kiyaye hukuncin kotun ta hanyar barin manoman su rinka dangana da gonakinsu idan suna so su noma. Then my earlier advice which is that they should maintain the status quo if anybody wants to have access to their farmland they should be allowed to do so. Ɗaruruwan manoma daga garuruwa goma sha biyun da suka shigar da ƙarar rundunar sojin da ke jaji akan toshe musu hanyoyin zuwa gonakinsu ne dai. suka cika harabar kotun don bayyana irin halin da suke ciki. Suna na Asama'u, wallahi ana nema a kwace mana gonakin mazajenmu ne ba mu da wurin noma. Na ce da an rufe mana gari ba hanya iya kan kofa ɗaya aka yi mana. Suna na Yakubu Jibrin, akwai anguwan aboki, akwai railway, akwai anguwan lauya, akwai hayin malam auta, anguwan malamai, akwai anguwan al'asan, akwai labar. Duka wannan wuri ne wanda hukumar soja take nema ta mana karfa karfa ta kwace wanda bayan yaran mu sun tafi gona sai a bi su gona ana kama su ana koransu. karke ma dai maganan cewa noma ma babu eh to mun zo ne don mu nuna ma kotu cewar ga yawan jama'an da suke wannan kaɗan ne daga cikin al'umman da suke wannan wuri fa suka zo nan ba wai kaɗan ne daga ciki yanzu dai babbar kotun da ke jihar kaduna ta ɗage zamanta zuwa ranar goma ga watan gobe kuma manoman da suka shigar da wannan ƙara sun ce tun da kotu ta yanke hukunci suna sa ran ganin jami'an sojin sun bar su don su dangana da gonakin su tun da dai damuna ta yi isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.